الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكمان والسلام على أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka na Sultan Sa'ad Abubakar da ke a nan Gwiwa a jihar Sokoto inda muke karatun tafsirin Alkur'ani da girma a kowane yini cikin yinikun azumin watan Ramadana yau litinin takwas ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da da hudu arba'in, bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin suratul anbiya'i a jiya mun tsaya aya ta arba'in da tara yau za mu tashi aya ta hamsin, wa hadha zikrun mubarakun sallallahu alaihi wa sallam bayan Allah ya ba da labarin annabi Musa da annabi Harun kuma ya ce ya ba su alfurkan, muka ce ya ba su nasara kenan ga makiyansu wa dhiya'an wa dhikran lil muttaqin Allah ya ba su haske da ambato ga masu jin tsoron Allah wato Allah ya bi a taurar da ya ba su alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wayanda suke jin tsoron ubangijin su a fake inda babu kowa in tsoron in abin tsoron Allah ya kama su zasu tsoron Allah in sa'a ma Allah ya kama su babu mai gani an ba su dukiyar jama'a an keface su da wani haramun za su ji wahum min sa'ati mushfiquna kuma suna jin tsoro ga game da tashin alkiyama wata wanda suka iman da wancan babban littafin na taura sai Allah ya abato da ambaton Qur'ani sai ce wa hada zikrun mubarakun anzalallahu wannan ma ƙur'anin an bato ne malaki wa haza ayil ƙur'an wannan alƙur'ani zikirin mubarakun shi ma abin an bato ne mai albarka mala ya ce khairi wanda ke alkhairai ne sun yi yawa ya shtamilu ala aksara min mashtamalat alaihi tawa ya kunshi fiye da abin da a taura ta kunsa min na haske wa zikiri da ambato lil muttaqina kamar yadda ita ma a taura abin ambato ce haske ce ga masu jin tsoron Allah to Qur'ani wa hadha zikrun mubarakun wannan abin ambato ne wannan abin ambaton Allah al-Qur'ani mubarakun mai albarka ne anzalnahu haka muka sauka sai da albarka tai afa antum lahu munkiruna yanzu kuna inkari ne ga mutanen annabi Musa sun bi a taura ku mutanen Makka za ku yi inkarin Qur'ani siffata Qur'ani da mai albarka ne ya zo a wajaje daban cikin Qur'ani a cikin suratul an'am Allah ya ce wa hadha kitabun anzalallahu mubarak hadha kitabun anzalallahu ilayka mubarak anzalnahu mubarak anzalnahu mubarak واتقوا لعلكم ترحمون لعلكم ترحمون

suratul an'am Allah ke cewa hadha kitabun anzalnahu mubarakun wannan qur'ani wannan littafi ne mun saukar da shi mai albarka fattabi'uhu ku bi shi ku samu albarka wattaku ku ji tsoron Allah la'allakum turhamuna da za ku samu rahama haka Allah ya ƙara faɗi cikin suratul an'am wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladhi bayna yadayhi bismillah wa hadha kitabun anzalnahu ilayka mubarakun musaddiqul ladhi ولتنذر Allah ce wa haza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladhi bayna yadayhi wannan littafi mun saukata mun saukar da shi mai albarka yana gaskata abin da yazo kafin shi na littafi wal tunzira ummul qura domin kai gargadi ga mutanen Makka da wayanda ake wayansu cikin suratul Sad ta kitabun anzalnahu ilaykum أنزلناه إليك مبارك ليدبروا ta'ala ta kitabun anzalnahu Ilaika mubarakun wannan littafin mun saukar da shi zuwa gare ka mai albarka liyar dabbar li yadabbaru yi, domin su yi ta tadabburin ayati domin ana karantawa kace mi Allah aka ce mi Allah yace suka ce suka dinga tunanin abin da Allah ce, ya dinga kai da kawo a cikin zuciyarka ya dinga kai da kawo a cikin kwakwalwarka domin ka samu ka yi aiki da shi haka Qur'ani iyaka albarka iyaka Qur'ani kenan Qur'ani albarka ne gare ka ka karanta Qur'ani albarka ne gare ka ka san ma'ana ta yi? Qur'ani shi dai an littafin da in kana karatu ba ka san abin da yake nufi ba albarka kake neman makanka abin kwarai kake yi tun littafin da a duniyan nan in ka ɗauka kana karatu ba ka san ma'ana ce ba za a ce wahala kake yi ko bukhari ne da ka dauki sayyid bukhari kana ta kanta haddathana musaddad qala haddathana kutayba kana ta yi haddasa na sufyan an fulan baka san abin da a ciki ba za ci kana wahala kanka ka je ka koyi larabci mana ka san abin da yake nufi sai ka abin nan kowane littafi a duniya bane ka dauki dictionary kana karanta baka san ma'ana ce ko ka dauki wani textbook ko ka dauki duk littafin karanta baka san turanci ba ka dinka tun littafin turanci baka san larabci ka dinka tun littafin larabci sunanka dan wahala sunanka mai aikin banza amma qur'ani shi dai an ka yadda ka karanta shi baka san ma'ana ce ba baka san ko bihin ba baka san abin da yake nufi ba an ka karanta albarka ne lada ne don shi Allah ya ce shi Qur'ani ya karanta Allah ya nuna mana wannan a cikin suratul Jumu'a cewa shi Qur'ani ana karatu ne wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum shi ƙorani shi da ilimi biyu game da shi akwai ilimin koyon karatu yi yanzu babu wani littafi za ce za mu yi ilimin koyon yadda aka karanta sahih buhari mutane su dinga zuwa ana karantawa kai ana tashi baka taba ganin da aka yi haka ba ba a haka kawai in ka san baki za ka yi karanta sahih buhari za ka yi karanta musulun za ka yi karanta ahalari baka zuwa makaranta a ce karatun ahalari ne amma koya karatun ahalari ne daga baya za a sanar da ma'ana yi amma ƙorani shi da karatu kala biyu Allah ya ce huwal ladhi ba'atha fil na rasulan minhum Allah shi ya aiko zuwa ga al'umma wadda bata iya rubutu ba iya karatu ba ya aiko manzo daga gare su yatlu alaihim ayatihi domin ya dinga musu tilawa ayoyi ne ilmi na ɗaya kenan Qur'ani ana tilawa tai wa yuzakkihim ya musu tarbiya sai ce wa yuallimuhumul kitaba wal hikma sannan ya koyar da su littafi wanne ne littafin Shi ne ayati amma yanzu akwai koyar da shi sai ce wal hikma da sunna annabi sallallahu alaihi yanzu annabi aiki duzewa Qur'ani ko yadda tilawa ta yi, sannan wa yuallimuhumul kitaba wal hikma ba a ce wa yutlu alaihim ayatihi wa hikmatihi ba haka hadisan manzo Allah ba a tilawa su zaka annabi bai zo ya koya ma mutane karatun wani abu ba a cikin karatun Qur'ani amma wajen koyar da ma'ana fa sai Allah ya ce wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma kuma ya koya musu ilimin littafi da kuma sunna za ka yi allimuhumul kitaba yanzu ya koma hukunci hukuncin da ƙur'ani ya kunsa da litubayyana lahum ma nuzila him. kawai yanzu yin bayanin cewa wannan aya tana nufin kaza wannan aya an shafe ta wannan aya ga abin da ake nufi ilmi daban sannan ilmin tilawa daban da haka qur'ani kare da Allah ke cikin wannan ayat wa hadha zikrun mubarakun ambato ne mai albarka ka karanta shi baka san abin da yake nufi ba ka samu albarka ya kasance ka karanta shi cikin gidanka gidanka yayi albarka ka karanta Qur'ani cikin shagon ka shagon ka yayi albarka ka karanta shi cikin office ka office ka yayi albarka motar ka kullun an ka diba karatun Qur'ani ne motar ka tayi albarka duk inda ake karanta Qur'ani albarka tana tabbata domin Allah ta yi wa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu zaka yaran ku koya musu karatun Qur'ani ku kai su inda ake koyon Qur'ani a koya musu Qur'ani da koyon Qur'ani Allah ke doke bala'uka da musibu albarka take sauka bayan kasa duk gidan da ake karatun Qur'ani gida gida mai albarka ne duk makarantar da ake karatun Qur'ani makaranta mai albarka ce alhamdulillah muna gode ma Allah cikin ni'imomin da aka samu yanzu cikin ci gaban da aka samu makarantu har da Qur'ani sun yi yawa kuma yaran ta Qur'ani kowace unguwa kaje zaka dauko su gomomi ga sunan da yawa da babu masu zuwa karatun Qur'ani sai diyan talakawa yanzu in kaga diyan masu kuɗi da dan boko a duk unguwanni da suka harda cin Qur'ani abin yawan su duba da kowa ya fahimta in yaron ka yana karatun Qur'ani in yaron ka ya harda cin Qur'ani sai boko ya mai sauki kuma Allah ya sa mai albarka ciki kuma ya girma ya tashi ya amfane ka a duniya da lahira domin me domin Qur'anin nan abin da yake cewa wa wasainal insana biwalidayhi ihsanan mun wa dan adam wasici da iyaye ne ya kyautata musu in ya tsara gaba sai a ce wa wasainal insana biwalidayhi husna mun wa dan adam wasiya da iyaye ne ya kyautata musu in ya tsara gaba sai a ce wa qaba rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan da an saka cikin Qur'ani kai mahaifi ne da ka ɗauki nauyi ne ya je gona ko ya je makarantar boko ko ya je kasuwa ƙur'anin nan cewa yake ya kyautata maka in an ka yayi karatun ƙur'ani ya harrace ƙur'ani Ko ni mukamin da ya samu a ilimin boko ni kudin da ya samu a kasuwa Ko ni dukiyar da ya samu a gona ba zai walakanta ka ba zai tozarta ka ba amma in bai da karatu addini ba, to babu wani tarbiyya da aka bashi ne kula da kai kawai al'ada ce ana kula da kula da iyaye idan ya kai wani matsayi idan ya kai wani matsayi da wayewa ce ta nuna mai al'ada wani al'ada abin jifa da shine sai ya jifa da kai don kai ma al'ada kake amma in ka koya mai karatun alkur'ani to za ka tabbatar da cewa ya kula da kai zai tabbatar da cewa ya kula da kai ya baka haƙinka domin ƙwar'anin cewa ya kai kula da kai ya baka haƙinka don ka ya kuyan uwana mu koya ma mu karatun ƙwar'ani musaba da sa karatun ƙwar'ani musaba da jiyar da kanmu daɗin karatun ƙwar'ani akwai wanda wallahi baya jin daɗin karatun ƙwar'ani domin ba a saba mai ba don ka yanzu karatun ƙwar'ani zai ji yana cikin damuwa zai ji bai iya cewa bai iya cewa haka abin akwai race ma lisanul hali akwai race ma zamirul hal da baki ne ba zai iya budewa ba tun da Sokoto ya tashi tun da ɗan musulmi ne tun da Kano ya tashi ba zai budewa ce shi dai bai sun karatun ƙur'anin gaba amma kuma baya so saboda mai saboda ba a saba mai ba amma wanda ya saba jin daɗin ƙur'ani, ya saba jin zakin ƙur'ani, ya saba da karanta shi ya saba da har da tai to ya ansa shi zai ji babu wani abin da ya yi daɗi ne ya samu albarka iyaye ya samu albarka gidansu a samu albarka duk ginin da ake karatu suratul bakara da ali imana aljani bai yawa kusa ko wani ya je ya muku shari. in ku ɗan siyasa ne in ku ɗan kasuwa ne in ku ɗan boko ne in wata ɗaukaka gare ku wani na cinna kulla muku shari kai kuna da yaro gida yana karatun bakara da alin irma da gida shari ne da sihiri ne da shi da boka ne duk ba za su iya iyawa su samu nasara a kanku ba saboda albarkar alkur'ani ga makaranta koya mai yaran karatun qur'ani ka sa shi makaranta har da qur'ani ya dinga tashi da daddare yana karanta shi yana rera shi yana yi yana so har ta tsaya albarka na sauka a gidanka albarka na sauka a gare ka Allah ya ba mu albarka da cikin qur'ani Allah ya ce wa hadha zikrun mubarakun anzalnahu wannan ƙur'ani abin ambato ne mai albarka muka saukar maka afa antum lahu runa. za ku iya inkarin ƙur'ani? Ƙur'ani yana da mu'jizoji da yawa wanda ba iya inkari ne ko kasancewa tai tun da aka saukar da shi zuwa yanzu ba a samu canji ba yana nan littafi kullum sabo kaka ganin masallacin da ka shiga sai ga wani ƙur'ani sabo ka ta kau, kamar yanzu aka buga sabon littafin kamar sabon fitowa ne babu wani littafin da ya kai tsuwa ne yake haka bai samu canji ba a ce version ɗin wannan da version ɗin wannan da version ɗin wannan